Your Excellency, gashi an wayi gari kwatsam Obasanjo ya ce ya bar PDP kuma Obasanjo nan mai gidanka ne, har ma ya yaga katin shaidarsa na zama ɗan PDP a gaban jama'a. ya kaji da ka ga ko da ka samu wannan labari a ka gane wasu mutum ne kama kowa mai dukkan nau'in dan adam da na fushi da na kuma ainihin farin ciki amma bambanci shine shi shugaba ne a Najeriya ba ma a ba shi ya ki da kan Najeriya sannan ya zo wajen shugaban Najeriya a farar hura a PDP kuma ka san shugaban da kai a yanzu dan sa ne shi kawo shi saboda haka a matsayin guda biyu da da uba akwai hakkin kasa a ɗansa ne jininsa ne a jikinsa na biyu idan kuma shi ɗaya da mahaifi wanda yake na cikin yanayi na fushi ko to wani abu da yana ganin na abubuwan da ba da ba to ɗan nan ba cewa wannan babban sa ba ne so da ka wani ne wanda yake babu daɗi ba san yi shugaba ne ko ubanmu ne a siyasance amma dai magana shine akwai hakkin shugabanci a kansa cewa komai wuya komai masifa komai fushi komai wani wata akwai da ke babba ya sarrafa yanayin fushinsa a siyasance ubanmu ne ba za mu ce za mu za mu guje shi sannan dan nasa da yake shine shugaban sa Najeriya bai za a dole shi kuma ce zai rubar sa saboda haka Allah bai soka kawai wannan yana nufin ire-iren ku da ake ganin ku na hannun damar Chief Obasanjo ne za ku je ku lallashe domin ya sake nazari game da wannan mataki da ya dauka na fita daga PDP cewa a matsayin Najeriya ƙasa wacce ta shiga uba iri-iri marar daɗi a rayuwarta wanda ya kai haka ya kai yakin ba sasa kuma su suka yakin nan suna ka damar kin fara hula akan kokarin da cewa za a sama cewa an samu sulhu a Najeriya haɗin kan 'yan Najeriya da baki saboda haka wannan yanayi da ke a Najeriya su kusan hankalin da kowa fushi yake to hadarin shi ne idan babba fushi to kuma ya akwai hadari duk wanda ke Najeriya yanzu ba wanda yake abin da yake akan matsayin ainihin tsari ko yanayin kasa kuma kuma kasa yanzu hakan nan mutane da yawa daga arewa wanda suke nyamurai ko sauran kudu suna gudu sannan kuma mutanen mu daga can kudu suna gudu kaga shi shiga wani da yake sai dai kawai manya su ƙara yin hakuri su kai fili su nesa sannan wanda aka adaba mulkin a yanzu aka ce za a yi su kuma aka ce an yi renon su an shi kansu ga abin da ke cewa kurakure ne sun gyara shi don magana shi ne da cewa yi sai kawo jamus ba zai shi ba bai san su shi wannan gida ba. Amma Your Excellency Obasanjo fa ya fi shekara guda yana bayyana ra'ayinsa kuma ya ce ya ba da shawarwari a matsayinsa na uba a asirce har ta kai ya rubuta wasiƙa baro-baro kowa ya ganta a duniya duka ba a gyara ba ba ka ganin cewa abin da aka yi masa bai kai a ce ya ɗau wannan matakin ba? ne haɗin PDP a cikin jama'a shi ne ainihin maganin abin da ke a ganin ka kudin hadayyar shugabanni ta ma koma me yi a kai akan ciwo rai akan shawara kaza kaza akwai hukuncin da ba ya sa akan fushi ba shi ne na. na naka nan duk da kai a duniya baya za a ce ba ɗanka bane ko me za su ce masa shi yake yin kira shi shi ya yi shi a ce in za a ce yau da inda ana magana ka san barkar DNA ko idan ka tsaga jikin jininsa a jininsa za ka cewa a siyasance DNA na sa nan gwasan ne haka shi wasan ka zaga nasu zanga saboda haka muhimmin shi ne kaji ko koma mai kuma shugabanni suna da siffofi fushi akan wani abu ba ko zafin abu ko me gazawa yi wannan abin a fili ina ganin ba shi magani ba wannan abin da ya da wannan fushin da ma koma komai kaza kaza bai dauka ce shi kawo jinsin Najeriya a siyasance. Wannan yana nufin cewa mutane kaman Sisila Lami da ake ganin 'yan hannun damar Janar Obasanjo ne kenan bai tuntube su ba lokacin da zai yanke irin wannan hukunci? Lokacin da ya sa a masa kaka manta duk arewa in eh, sai ba majin ba lokacin da ya zo hawa na biyu a Najeriya hawa na biyu bayan ya zai ya zama tabbas na farko kamun ya hau duk arewa ba da zage shi ba duk arewa ba da zage shi ba ta kamanta a lokacin nan na minista tun da ce ba ya san arewa ba kaza me ba ga masa ba da ta mun kai wato ke tarihi shin me ya faru jiya ne da shekaran biyar da bara fatan shi ne da alwai manyan mu yadda kasance zafi wannan ya ja nan wannan ya ja nan sannan su manyan idan abin ce masu ba su zaki su gyara an fata masa amma fushin da ya ba shi ne magani ba. to amma gashi ita ma pdp an waye gari kuma ta ce ta ma kore shi sa'o'i kaɗan bayan da ya ɗau wannan mataki. ita ma ta yi wauta duk wanda ke pdp ɗansa ne a lokacin da muke sa da shawar da mu ke rigima da buhari da sakar da shi zuwa sani duk abin zaba a duniya na kin buhari bai riga mana ba ya sake takar da shi a 2007 Kuma ta takar da da da ba idan ya duba yadda da Buhari shekaru da suka takara sau ukun nan yadda yake zagin su akan cewa kaza kaza da da kabuna ka to na ganin yanayin fushi a yanzu bai sa ce a ce fa jiya fa akwai jiya kuma jiyan nan ga take kuma ga wata haifar jiyan da kawai a ce saboda fushin yanzu a dauka cewa jiyan nan ta fita ba akwai ta To yanzu ga abubuwa sun faru, Janar Obasanjo ya yi fishi yaya ga katin PDP. PDP an wayi gari kuma ta mace ta kore shi gaba ɗaya ma daga cikinta. a matsayin sulalamido yanzu me ya kamata a yi kenan tsakanin PDP da Janar Obasanjo don a warware wannan matsala. Obasanjo ya san me na jira masa, ya san me ta ya san ta karamci. Saboda haka idan da shi da yansa faɗan nan shi ne ganin zai gyara Najeriya. To mu je zuwa, amma dai magana shi ne ina ganin cewa a matsayin dansa na siyasa, ina ganin fushin uba da za a yi zage-zage kaza-kaza ba zai cewa wannan gidan gidan kirki ba ne bikin da ya ayan ne wannan wurin bikin da ya ayan ne ni magana ne kawai wannan abin ce ne manyan mu da sauran mabiya da su su kalli Najeriya nan wannan kasar na ta ba su dama sun girma sun hau su babu iyaka akwai ayan masu tasowa yan shekara talatin zuwa kasa su ma kawata ce an ba su dama wannan kasar an musu tarbiyya da kyan gaske tarbiyya da ke ba magana fushi ba magana mugunta ba magana kiyayya ba magana kawo babace bace su ne manyan gobe. To me shawara ka ga jam'iyyar PDP? Sai ka cewa kaji ko duk abin da uba ya yi wa ɗansa, dan bai wannan ba wani bane. Ha kuma duk inda da komai ya illarsa, ko komai na kasarsa, komai ya zama a duniya in ma ɗan giya ne, in ma mashayi ne, in ma me dan dai wannan mutumin ne. saboda cewa ba na son sa bai zama bashin ɗansa ba bayan jamakan da buhari na shekara biyar ba akwai Najeriya nan. Baka ganin cewa wasu za su fassara waɗannan kalamai da kake a matsayin kaman sulalami ɗaya hangi cewa yanzu ya kama tafarkin zama maraya a cikin jam'iyyar PDP ne tunda babansa ya tafi? Ka eh, ji a musulunci maraya injiniyoyi idan ka baya da karfin zai rayu akan matsayin abinci amma dan shekara sun da wani abu ka je maraya kuma in zama mai a rayuwarsa saboda haka maraya ne na marayan ko kara kuma gwamnati nan gaba ba na gama shekara takwas marayan kuma zan nisa Najeriya marayan zame marayan kuma kuma dan shekara sha biyar ko ashirin koya